بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar wato tara ga watan Ramadana shekara 1443 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar goma ga watan hudu dubu biyu da ishirin da wato biyu muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi bukatunmu na alkhairi muna roƙon Allah ya biya mana a wannan wata mai albarka dan uwanmu da basu da lafiya Allah ya ba su lafiya akwai dan uwa da ya samu hatsarin mota a yau bai da lafiya yana asibiti muna roƙon Allah ya ba shi lafiya sai ya ci addu'a da shi da sauran ƴan uwa Allah ya ba su lafiya yan kwada suke taimakon marayu kuma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa mizanin na kyawun ayyuka Allah ya albarkaci a kar Allah ya nuna musu abin da zai bata musu da cikin ƴaƴansu ya kare mu da su daga fitinan karshen zamani muna cikin wance zamu shiga suratul safi insha Allah na a'udhu billahi minash بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص سورة الصف بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ce da Allah madaukake ya kira ta da wannan suna suratul saf sura ta sahu abinda ya kira ta da yasa aka kira ta da wannan suna suratul saf saboda a ciki wato akwai bayani na ambaton sahun jihadi inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus don wannan aka kira ta da suna suratul saf suratul safi madaniya ce ayoyinta guda goma sha hudu ne kalmominta ɗari biyu ne da ishirin da ɗaya harufanta ɗari wato tara wannan sura tana karantar da mu wato imani da manzannin Allah uwa uba shugaban manzanni sallallahu alaihi wasallam albishirin da annabi isa alaihi salam ya yi na cewa annabi yana nan tafiye to wannan sura tana karantar da mu wannan da kuma waɗanda suke taimakon annabawan Allah a koda yaushe su ne wato masu taimakon addini kuma su ne kaɗan a cikin mutane kamar yadda annabi isa alaihi salam ya nemi taimako hawariyawa suka ce su ne masu taimakon Allah kuma suka taimaki addinin Allah har annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi qaumin ko illa kana lahu hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnati babu wani annabi da Allah zai aike cikin al'umma face yana da hawariyawa mataimaka da sahabbai da suke riko ga sunnansa suna isarwa ga mutane Allah madaukaki ya bude wannan sura da tsarkaka zatinsa subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yake cewa sabbaha lillah yana tsarkaka Allah subhanahu wa ta'ala nazzaha Allah subhanahu wa ta'ala an kulli ma la yaliqu bihi yana tsarkaka Allah subhanahu daga dukkan abin da bai dace da shi ba menene ke tasbihin ma fi samawati abin da ke cikin jami'a ma fiha min al-uluwiyat duk wata halitta da take sama to tana wa Allah tasbihi saman kanta girgije tauraro rana wata bal wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi wa ma fil ardi haka na halittun da ke cikin ƙasa as-sufliyat na nisa ko kusa ƙasashen ƙasa sassan duniya wanda muka sani da wanda bamu sani ba wasu halittun ma idanuwa mu ba sa ganin su amma Allah yana jin tasbihin su Allah ce wa ma fil wa huwa al-aziz Allah shine al-aziz al mai rinjaya wanda ba a rinjayansa al-hakim wanda yake mai hikima kuma duk abin da yake hikima ne kuma duk abin da ya gudana cikin hikimarsa suke abubuwa suna faruwa ko kuna gani abin nan bai yi muku daɗi ba Allah ganin damansa ne hikimarsa ce sai dai ku yarda ku miƙa wuya sai Allah madaukake ya kira bayan sa da sunan imani yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani lima taquluna ma la taf'alun me yasa kuke fadin abin da ba ku aikatawa min alkhairi na alkhairi riwaya ya zo cewa an samu cikin musulmai waɗanda suke neman a ba su dama su yi jihadi da Allah ya nuna mana lokaci da an ba mu dama mu yi jihadi ai da mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza suna faɗin haka da lokaci Allah ya kawo lokacin jihadi me zai faru sai ga suna ja baya kamar yadda ya faru a cikin al'umman da suka shuɗe ko wanda suke cewa annabinsu a dora mana jihadi mana mu fita mu yi jihadi mana a'a hal a sai duk in kuti ba alaikum alqitalu alla tuqatilu kada fa a ce an wajabta muku jihadi ku ce ba za ku yi ba قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا انت يا مجد جمع an fi damu daga cikin ‘ya’yanmu me yasa ba za mu yi jihadi ba falamma kuji ba alaihim al yayin da aka farlanta musu jihadi me ya faru da wallau illa qalilan minhum duk suka juya ba sai kadan suka rai saboda haka addini ba a son cika baki ko alkhairi za ka yi kada ka ce in na samu kuɗi zan yi kaza in na samu kuɗi zan yi kaza nawa suka yi alkawarin da Allah ya ba su suka yi munafiki shine wayan da suke cewa in sun samu sun samu za su yi Allah ya da suka samu ba su yi bayan ce fa a aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawm yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'ada munafiki ya bi su har kabarin su saboda saba alkawarin da suka yi wa Allah dama mun sani ayar munafiki a ciki akwai in ya yi alkawari ya saba in ya faɗa ya yi ƙarya ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku suka yi imani me yasa kuke faɗin abin da ba ku aikatawa wannan aya tana magana da dukkan bangarorin al'umma kan gaba malamai malami ya tsaya yana karantarwa ka karanta farillar sallah sunna qabli ba'di amma in an ga sallar wani malami ba za a saye su ne da sirri ba malami yana cewa ku karanta tauhidi Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza ana karanta da mutane tauhidi amma shine kuma mai tsafi a gidan wani mai kuɗi yanzu ya kebe gefe guda ya ga cewa wannan mutumin tsafin ne yake so bari mu'amalance shi da tsafin nashi duk wasu mutane da suke da wata manufa sai kaga malami zai bi su da irin manufarsu don wai a zauna lafiya zama lafiya shine ka zauna da Allah lafiya duk mutanen nan za su kare ta yi su barka ta yi abin da kake ganin suna da shi din ya zama ba su da shi to wa za ka kama a lokacin saboda haka ana so malamai in an faɗa a aikata kana cewa mutane ku ji tsoron Allah to a ganka ce kana cewa mutane a kame mutunci to a ganka ce kana cewa a yi alkhairi to a ganka ce kana cewa a yi hakuri a danne zuciya a ganka kada ka je ilimin ka gefe kai kuma gefe mun ji wannan a cikin suratul a'raf ne wasu alaihi na na ba allazi atayna ayatina fansalaka minha fa atba'ahu shaytanu fakana min al-ghalib kaga Allah ya bashi ilimi amma sai shedan ya bi shi ya same shi ya rufe shi ya sa shi a tawagarsa saboda haka malami in ya faɗa a ga ya aikata ba lalle bane ba kuma dole bane ba kuma za a iya ba malami a ce dukkan abin da ya yi umarni a ce ya yi su ɗari bisa ɗari ba zai yi ba kuma duk abin da ya hana a ce ya hannu ɗari bisa ɗari ba zai yi ba shi ajizi ne shi ba ma'afumi ba ne to amma ya kwatanta ya kwatanta ga hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin awar wannan mutane uku da ake kai su wuta bal ba shi ba ma hadisin mutumin da za a ko zo a jefa shi wuta za a jefa shi wuta hanjinsa zai fita ya zube yana kewaye hanjin yan wuta za su tawo Wani me yasa haka me ya faru ba kai ne kake wa'azi ba ba kai ne kana cewa kaza yana da kyawu ba kaza ba shi da kyawu sai ce eh na ce kaza yana da kyawu amma ban ni ban aikata ba na ce kaza ba da kyawu amma kuma shi nake aikata ba kana kuɗi su san mutane kiyamul laili kuma kullum kana bacci matar ka da ke take ta da kai sallar asuba Allah ya gyara halayen mu Allah madaukaki anan yana tsawatarwa kada mutum yana faɗa kuma yana tsabawa sai iya ta kuma Allah zai sa albarka a cikin faɗinka ne idan kana kwatantawa idan magana ta fita daga zuciya sai ta faɗa zuciya amma an babu a zuciya a baki ne far far far kake faɗa to wanda ya ji ma shi ma kunne ne ko ya ji ya wuce muna da bukatan malamai rabbaniyi wanda za su faɗi magana saboda Allah wanda canzawa duniya ba za ta canza su ba malanta ba siyasa ba ce da za ka canza daga wannan fati zuwa wancan fati malanta addini ne kuma duk wanda ya sa rigar malanta rigar annabawa ya sa kuma duk wanda ya ce bari ya ji daɗi a cikin malanta to ya yi kuskure aiki ne na annabawa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين aiki ne na annabawa sun sha wahala an karyata su inda har kace kana so kai farin jini a da'awa to sai ka zama to malamin al'umma ba malamin Allah ba malamin al'umma shine wanda zai duba me mutane suke so don ya fada sai su ji daɗi me ba sa so sai ya shiru a kai to ba haka bane kuma mu sani malami farkon wanda zai fara wa wazi kanshi ne ba da zaran kana nazarin ma idan ka zo kan wata qadiyya wanda kai ka san laifinka ne kai zaka fara yi wa kanka wa'azi kafin kai wa mutane wa'azi kuma lokacin da kake gaya mutane kana shaidar da Allah akan wannan abin da kake yi ko baka yi ba zai yi ka ce ka manta ba ko saboda haka lima ta kudu da mara ta fa'alu idan aka zo ga mutane da ya mu mu da ba masu wa'azi ba ne ba masu karantarwa ba ne hatta iyalinka me yasa za ka yi mata karya zan yi miki kaza zan yi miki kaza in ta samu kuma ka yi mata ko 'ya'yanka ka yi musu alkawari haramun in har ba za ka cika ba me yasa za ka ce zai yi alhali ba za ka yi dan adam a lokacin da baya da shi zai tara wa kansa nauyi in lokacin da Allah ya buɗe masa kuma yake saukewa in na samu zan yi to Allah ya rubuta ka samu baka yi ba ka shiga daga cikin munafikai nawa muka yi wa iyalanmu alkawari da mu yi tambayan kawo nan ƴaƴanmu nawa muka yi wa alkawari balle wa'inda muka ci bashin su mun ce za mu biya ka karshen wata wata na karewa ba za a ganka ba lima ta kudu na mala ta faru ɗan siyasa da za ka tsaya takara a zabe ka in kun zabe ni zan yi kaza in kun zabe ni zan yi kaza a lokacin ɗayan biyu ko dai ka san ba za ka yi ba ka zan su suna cikin wahala za ka yi musu alkawarin ƙarya don su yarda da kai su zabe ka kuma ka je ka yi kwanciyar ka ko kuma dai baka shiga cikin mulkin bane kaga hatsari da wahala da ke ciki yi alkawari ka dauka wani abu mai sauki ne da kai shiga sai kaga muhimmi wato abubuwan da yake dole din sun yi yawa to in har ka shiga din ne kaga abun sun fi karfin da zai koma kace jama'a na yi muku alkawari zan yi muku to na gani abun yana da wuya ba zan iya ba shikenan ai ka ba su hakuri amma ka ce da mutane zan yi muku kaza zan yi muku kaza wani ma abin da ba zai yi ba wani ma sai ya sha kwaya tukun zai tsaye gaban mutane duk ya raina musu hankali su kuma mutane kun yare zafi ya kai zafi duk wanda zai ba ka abu ka zabe shi sai ma ka sani ba zai abin kirki ba in za ka zabe ne ka zabe ne ba zan ce maka kuma zan yi ma kaza ba abinda zan iya ne zai yi shi kenan Allah ya baka sai kai abinda za ka iya mai wasa lafiya mai kallo lafiya wannan ayar musa ta a cikin aiki tunanin lima ta kununa ma na ta fa'ali me yasa kuke faɗin abin da ba ku aikata in ka faɗa ka tabbatar kayi wannan shine cikar imani wannan shine dattako wannan shine kama mutunci larabawa a jahiliyyar suna jin kunya suna ganin kaskanci ne mutum ya faɗi abu bai yi ba shi yasa an sun faɗa ko abin nan zunubi ne ko me za su so yi saba alkawarin abin da ka faɗa din nan kaskanci amma addinin musulunci in kai alkawari in sabon Allah ne annabi ya saka da kai amma in bin Allah ne kai man man nazara an yuti Allah fal yuti man nazara an ya'si Allah fala ya'si in kai alkawarin bin Allah kai in na sabon Allah ne kada kai mu duba halayen mu me yasa za mu yi wa Allah alkawarin abin da ba za mu iya ba wanda kuma an ba mu yi alkawarin ba ba wanda zai mana magana an sa ka kai alkawarin kace ba za ka yi ba in an ce sai ka alkawari za mu zaɓe ka kace ba zan yi ba akwai cikin waɗanda aka zaɓe su wanda in zai yi magana zai ce ni ba zan yi muku alkawarin da ni kaza ba amma in Allah ya bani zan yi abin da zan iya yi na san damuwar ku kuma da Allah ya bashi din yayi fiye ma da abin da ake tsammanin ya yi me yasa bai yi alkawari ba a wancan lokaci taimakon Allah ya kasance tare da shi Allah ya kama dace Allah ya ce kabura makasan inda Allah ya girma babbar magana ce inda Allah a wajen Allah makasan abin zargi ne menene shi an taqulu ma la taf'alun zo kuna fadin abin da ba ku aikata ku zo ku ce kuna da imani alhali ba shi kuke inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa Allah madaukake ce yana son bayinsa inna allaha yuhibbu lalle Allah yana so so sifa ce ta zatin Allah son Allah kuma shine karshen so in Allah ya so ka koma ya tsika in Allah ya tsika kuma koma ya so ka shirme ne to siffar zatinsa ne so ɗin Allah yana so so na haƙiƙa siffarsa shi ya san yanayi wasu suna fassara in eh, an ce Allah yana so ma'ana wai Allah yana nufin rahama ga bawa a'a so ɗin ne inna Allah yuhibbu tawabina, wa yuhibbu mutatahhirina ko saboda haka Allah yana son bayinsa waɗanda suke yuqatiluna suna yaki suna jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah saffan suna tsayawa sahu guda ka annahum kamar ka ce su bunyanul marsus gini ne wanda yake tamkare marsus yani mulfasil ba'daha bi ba'd ka annahu shay'un wahid gini kamar ginin block yanzu wannan ginin block aka yi amma ina zaka gane block ga block ya hadu da dan uwansa inda zaka jire block daya sai ka ga ginin gaba daya yayi muni to wanda suke jihadi fi sabilillah za su tsaya filin daga sahu guda jikinsu sun haɗu a sahu zikatansu ya haɗu manufarsu ta haɗu ga ikhlasi babban abin da zai baiwa masu jihadi masu yaƙi nasara ita ce ikhlas ittihadul hadaf manufa ta zama ɗaya shi yasa da yawa yaƙe-yaƙe da ake yi a duniya ko in ce a ƙasa mu ba a samu nasara me yasa manufar ba ta yi ɗaya ba ba ta yi kyawu ba shi wanda yake ba ku umarnin ma nufinsa zuciyarsa ba ɗaya ba ne ko kuma da kuka shiga sahun nufin ku ba abu ɗaya bane tsakanin kuma akwai gaba wani ma bai ƙe kashe ɗan uwansa ba wani ma hakan ma yana yi to ina za ku yi nasara amma manufar ku ta zama ɗaya duk lokacin da kun ga kasawa ga ɗayan ku za ku tallafa masa duk abin da zai zama dalilin nasara ko ba lalle ne sai kai ne da nasara ba a ɗan uwanka ne kai ne waye ne ya zamanto tawagar ku sai nasara wanda ya fi ta manufa wannan shi ne ya shine na fi sabilihi saffan malamai suna fassara cewa saffan din nan ba wai sahu na tsayawa ba manufa ta zama ɗaya. wannan zai bai baiwa runduna nasara ba ƙarami ba ta da hungun bunyanun masu kamar ka ce su wato gini ne wanda yake wato haɗe a wuri guda na'am وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشراً ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الله مدوكة تنزلقيته وإذ قال موسى لقومه كتنا لوكة موسى عليه السلام تقيا متعننسا ya kawun ya ku jama'a na lima na ni me yasa kuke cutar da ni sun cutar da annabi Musa cutarwa iri iri masu manyan masu girman kai din da manya manyan mutane cikin jama'arsa lokacin da yake da su ya qaumi dukhulul ardh al muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la da ala adbarikum fatanqalibu khasirin me suka je ya Musa inna fiha qauman jabbara wa inna lan nadkhulaha ابدا ما داموا فيها ko ندخلها ابدا حتى ما ma yakhruju فان fa منها فانا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنما الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها, لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد أنني ربي إني لا أملك إلا نفسي وآخي ya ce ku zo ku shiga suka zai ba mu shiga ba akwai wasu masu girman kai masu talata ba ku shiga in kun shiga da izinin Allah ku za ku da suka ce har abada ba za mu shiga ba an suna ka je kai da ubangijin ka din ku yi yaki kaga idhab anta wa rabbuka fa qatila innaha huna qa'id sannan suka zo suka dinga cutar da annabi Musa alaihi salam cutarwa na zagi cutarwa na neman halakar da shi a cikin zaginsu an ce shi yana da rashin lafiya yana da ha? kaba? ba kaba ba ne dura ngu wani ciwo da yake kama na ya kumbura da hausa kaba kaba ne eh, ciwo kaba ne yake sauka to suka ce annabi Musa yana da shi to annabi Musa alaihi salam annabawan Allah duka suna da ganin wato bayyana tsiraici haramun ba a ganin tsiraiki su ko sauran jahilai suna wanka maza su matan su cikin kogi wuri guda amma da ni Musa in ya zo wanka zai je inda ba kowa ya je ya wanka a gefe ba a ganin sai suka ce to ai ba da lafiya ne shi yasa yake buya daga mutane wannan magana ta yaɗu cikin da Allah ya so ya kubutar da shi ya zo ya tube kayansa ya aje kan dutse ya je wanka ya zo zai ɗauki kayan kawai sai dutse ya fara tafiya annabi musa yana cewa rigana rigana zai ya bi zai kama sai ya gudu zai kama ya gudu har ya zo cikin jama'a inda suka ga raitin suka ga babu abin da suke zargin sa da shi din nan a tare da shi sannan dutsen ya tsaye ya ɗauki kayan kuma ai ƙaruna ya nemi ya ɗora wa annabi musa alaihi salam fasikanci ko ya je ya samu wata mace mazina ta ya ba ta kuɗi ta zo ta ce musa alaihi salam ya yi zina da ita wannan matar ta zo amma allah ya hana ta ta faɗi abin da take so ta faɗa sai ta fallace ƙaruna akan abin da ya duk wannan ga annabi musa a wannan wato din da suka fita da annabi Musa Allah ya ce da shi ya shiga da su suka ce ba su gaba ba sai Allah ya ce to fala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa ala al-qawm fasiqin da Allah ya masa wannan kashe na cewa wannan gari ya haramta gare su ba su shiga ba tsawon shekaru 40 amma Musa karka nuna bakin cikin ka akan abin da ya faru annabi musa yana nan tihi din har kuma ya rasu da shi ne a nan allah maɗaukaki yana wa al'umma kashe ne ya ayyu hallazi na amin don wasu suna da harshe hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba wani don ki wani don so wani yana ganin son annabin yake to amma idan ka bashi abinda allah bai bashi ba ka kushe shi ne ba ɗaukaka shi sai ba saboda haka Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina abaw musa ya ku dan suka imani kada ku zama kamar waɗanda suka zargi annabi Musa alaihi salam suka cutar da shi a mutuncinsa wa kana inda Allah wajiha lalle ya kasance mai daraja ne a wajen Allah wajihan yana da daukaka a wajen Allah yana cikin ulul azmi min ar-rusul da zo ake magana anan ana magana da al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ku zama kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa ba wai ana cewa kar ku cutar da Musa ba kar ku cutar da annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba mutumin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya raba abu ya zo yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi adalci ba annabi bai yi adalci ba ka ga wanda suka san adalci ba to wanda yace da annabi bai yi adalci ba a yau kai mai wa'azi wani wa'azi zaka yi ka gamsar da shi in har annabi bai iya wa'azi ba suna nan cikin ku da yawa su ba malamai bane kuma ba su da malamai kuma ba sa son malamai amma suna da harsuna akan malamai saurara wanda Allah ya mutu nan shi ya bugar da su to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a kiyaye mutuncinsa a ga darajarsa daraja ta ba anan take ba kuma ba kai zaka bashi darajan ba ba kai ka bashi ba Allah ne ya bashi kuma duk abin da kai don ka kushe shi ma ƙara masa daraja kake yi don Allah zai bashi lada ka bi shi ka samu lada ka cutar da shi eh, ka bi shi ya samu lada ka cutar da shi ya sake samun lada to duk wanda yake cutar da shi ya yi to a kiyayi mutuncin manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi sallam da aka zo aka ce bai adalci ba ne yake cewa rahmatullahi ala musa Allah ya dika musa alaihi salam laqad uzi akthar min hadha fa sabr an cutar da shi fiye da haka amma yayi hakuri annabi zai raba abu kaza kace bai adalci ba to waye zai yi adalci a ganin ka kai kowaye kuma duk wanda yake cewa ba ya adalci ba fa da an ba shi za a ga mamaki ko kuwa Allah ya gyara halayen Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa badra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha na'am wa idh qala Musa liqaumihi katana lokacin da Musa ke ga mutanansa ya qaumi lima ni ya ku mutane na me yasa kuke cutar da ni ne wa kad ta'lamuna kuma da hakika kun san cewa anni rasulullahi ilaykum ni manzon Allah ne gare ku yana magana da yahudawa ya qaum falamma zabu yayin da suka karkace suka karkata daga tafarkin kwarai azzaiqu shine almailu anil haqq alladhi ja'a bihi musa gaskiyar da yazo da ita sai aka karkata aka bari azaga Allah qulubuhum sai Allah ya karkatar da zakatun fi qulubihim maradun fa zadahum Allah marada idan mutum yana son shiriya Allah zai kara masa wanda yake son bata shi ma Allah zai kara masa وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستغفرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم rijisan ila rijisihim wa ma tuhum kafirun duk wanda yake zun shiriya sai kaga Allah ya masa wanda ya dauki hanyar mata kuma Allah ya saukaka masa wa hadainahum najdain faman jaa falyu'min wa man jaa falyakfur an bude maka hanya in ka so ka shiriya to shiriya tana nan in ka so ka bata to bata tana nan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana inda suke kokarin bin tafarkin mu Allah ya za mu shirye da mu tafarkin duk wanda ya kokari a tafarkin Allah Allah zai shirye da shi kaddara kai kace baka san addini ba bari in karanta ahlari in san farilla da sunna idan da kyakkyawar niyya ka fara yunkurin karanta ahlari kana gama ahlari din nan sai ka ga Allah ya fahimtar da kai wato fiye da abin da ke cikin ahlari din sannan kuma ya ƙara maka himma da kwazo na karanta na gaba da ahalar ita in ka ce bari in yi sadakan wani abu kaɗan sai ka ga in kana yi da ikhlasi sai ka ga Allah ya baka saukin da za ka yi fiye da abin da kake yi da duk wani aikin alkhairi haka ne in ka ce bari in yi to taimakon Allah za ka kai tazu na je wata makaranta sun ce sun fara taimakon marayu da mutum nawa ne ɗari ne sai suka zo suka yi 120 sai yanzu suka yi 150 da wani abu kaga yana karuwa me yasa taimakon Allah yana zuwa kowane abun kace za ka yi don Allah shi yasa wa malamai a karkashin fassara wannan aya suke cewa hatta idan mutum yana kokari na misali ya tashi ya yi sallah in an lokaci kana kokarin lokacin sallah ya kai sallah misali kana duba agogo yanzu karfe nawa ne eh la'asar ta kusa da zuwa uku da ishirin ɗaya lokaci ya yi bari in yi alwala to ko ka yi bacci daga lanahadi yan nahu bula na sai Allah ya sa da kai a lokacin sallah ba in lokacin da ka lazimta kana wani aikin alkhairi ka manta in lokacin ya sai ka ji mai tunatar da kai zai tunatar da kai daga Allah kawai sai ka ji lokacin kaza ya ba in ka duba kuma lokacin ya yi ka lanahadi yan nahu na saboda haka mu yi taimakon Allah tana tare da mu to nan waɗanda suka ɗauki tafarkin bata kuma falan ma zagu a zan Allah kulubahu yadda suka karkata suka bar hanya Allah ya karkatar da zukatan su wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah madaukaki ba zai shirye da waɗanda suke fasikai da suka fita daga tafarkin su ba na'am wa idh qala isa ibn maryam sannan Allah ya ce katina kuma lokacin da isa dan maryamu ya ce annabi isa alaihi salam an danganta shi ga gatimarsa don ba shi da uba isa bin maryam da yana da uba za a ce isa dan wani ko kamar yadda an ce musa dan imran ko hakan nan kowa an ce eh, yaqub dan ishaq ishaq dan ibrahim ko yusuf dan yaqub ko ana kiran shi ne zuwa dan za a danganta shi ga mahaifinsa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su ku dankanta su zuwa ga ubanninsu shine yafi daidai a wajen Allah da jin cewa Isa bin Maryam wannan ya kore aqidar Isa yana da wani uba bashi da uba uwa ce shi yasa ka danganta shi ga uwarsa ita ce ummina Maryam alaihi salam Isa yake cewa ya bani Isra'il ya ku ƴaƴan Isra'il inni rasulullahi ilaykum ni manzo ne na Allah zuwa gare ku shi annabi ne zuwa bani isra'il kuma cikin wannan manzancin nawa musaddiqan lima bayna yadai na zo ni ina mai gaskata wato abin da ke gaba da ni lima bayna yadai annabi min at-taura annabi Musa alaihi salam ya zo gabanin annabi Isa to ya zo ya gaskata abin da ke cikin at-taura na'am na hukunta hukuncin Allah kuma kowane annabi yana zuwa daga mu'jizarsa zai zo da irin abin da annabin da ya riga shi ya zo da shi sannan kuma zai zo da wasu canje-canje na sauƙaƙa wannan al'umma in kuma suka yi butulci na tsananta mu mun sani yahudawa Allah ya haramta musu abubuwa da yawa wa alal ladina hadu haramna kulli dhib duk wata dabba mai farce Allah ya haramta a cikin ganam da bakar min al-bakari wal ganami kuma haramna alaihim شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما بعض Allah ya haramta musu kebe bai haramta musu kuma saboda butulci suka narkar da kitsen suka sayar suka sai abinci da kudin kitsen sai suka ci sai sai Allah ya ce ne Allah yanzu ai abinci muka ci ba kitsen ba kaga hiyar tahiyil tare da Allah Allah idan 'yan haramta abu yana haramta samanin abu Isa alaihi salam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum ya ku 'ya'yan Isra'ila ni manzo ne na Allah gare ku kalli musaddiqan lima bayna yadayya zo ina magaskata abin da ke gaba gare ni na at-taura da annabi Musa ya zo da shi ya zo da shi ya zo da manzanci da ya zo da shi ya gaskata wanda ya riga shi kuma yana ba da labarin wanda zai tafi nan gaba wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad ina muku albishir da wani manzo da zai zo bayana sunansa ahmad wannan shine sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi salam a cikin bible the original bible wannan haka yake bible na gaskiya wanda ba a canza ba akwai sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma akwai siffarsa a injila yohanna yake faɗa ba shi annabi isa yana cewa na kusa in bar ku bayana akwai wanda zai zo idan ban tafi ba shi din ba zai zo ba waye kuma in ya zo shi dokarsa din dawamammiya ce har a yi tashin kiyama ba wata shari'a da za ta zata shafi kuma siffofi shi na nan a cikin injila mun ji labarin salman bin faris ko mun ji labarin wannan amuru baye wanda imam bukari ya kawo shi wanda yana neman addinin gaskiya da ya je ya tarar da yahudawa ya ce yana son gaskiya suka ce a'a za ka bi mu in ka bi mu to akwai fushin Allah eh, ita daga fishin Allah ne na gudu ya zo wajen nasara suka ce eh to in za ka bi mu ka bi amma fa akwai fushin Allah ita daga fushin wannan ne na Allah din ne na gudu to ya ne ka ce ka jira akwai wani wanda zai zo zai je wannan gari mai dabino da yawa din nan za a haife shi a gari mai dutse ya je gari mai dabino waye shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salman al-Farisi ma a cikin sifofin annabi da aka karantar da shi annabi yana da khatamun nubuwa wannan khatami wanda yake baki wanda yake kafadarsa annabi baya cin sadaka yana cin hadaya zai yi sulhu tsakanin manyan kabilu da suke yaki tsawon lokaci zai zama ko masa shine wannan garin garin Madina wannan sifofin Salman ya bi da ya zo ya gane garin sai ya zo ya zauna har annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana Salman ya zo ya imani saboda haka annabi Isa annabi mu ne idan ba mu yi imani da shi ba wuta za mu shiga amma shi bawan Allah ne manzan Allah ne kuma mai daraja yana daga cikin annaba masu daraja guda biyar kuma shi aya ne daga cikin ayoyin Allah idan har annabi isa kasancewarsa bayi da uwa da uba sai uwa kadai shine zai sa a bashi irin wannan matsayin to adamun da bayi da uwa da uba kuma wani matsayi za a bashi in don rashin uwa ne wanda gashi nan baya da uwa baya da uwa sai sa Allah madaukake ta inna masala Isa inda Allah ka masali Adam misali Isa a wajen Allah kasance wasu aya kamar Adamu ne Adamu Allah ya halice shi da mai da kasa halakahu min turabin thumma qala lahu kun Isa kuma alaihi salam wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min kalmar sa ce da jefa ta ummi da maryam ka duba suratul maryam in kana so ka karanta kisar Isa alaihi salam karanta daga waskur fil kitabi maryama idin sabada min ahliha makanan tarqiya zuwa dalika Isa ibn maryama qawl al-haqq alladhi fihi yamtaru tun daga samun cikin ta har zuwa haifuwanta ga annabi Isa har daukowanta zuwa mutanen ta yana jariri suka ce ya maryamu daga ina kika samu wannan dan a lokacin da mu Allah ya ce kar ta yi magana sai ta yi nuni ga yaron suka ce ya za mu yi magana da yaron karami a cikin shimfiɗa annabi isa lokacin ya bude baki sai inni abdullah ni bawan Allah ne ataniyal alkitaba, Allah ya bani littafi za a bani injila tun kafin a bashi yake an bashi don tabbatar da cewa za a bashi waja'alani nabiyya Allah ya sa na zama annabi waj'alani mubarakan Allah ya sa na zama ina da albarka aina ma kuntu duk inda nake wa awsani kuma Allah ya min wasiya bis salati da in yi sallah wa zakati da ibada zakka ma dun ta ayya matakar ina raye wa barran bi walidati kuma ya sa in zama biyayya ga yata mata walam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah bai sa na zama wato mai girman kai shaqiyi dan wuta bai zama haka ba wassalamu alayya kuma amincin Allah ya tabbata gare ni yau mawulitu ran da aka haife ni wa yau ma a mutu ran da zan mutu wa yau ma uba su hayya ran da kuma za a tada ni rayayye bayan wannan sai Allah ya ce zalika isa bin maryam wannan shine fa a labarin isa dan maryam qaulul haqq alladhi bihi yanqaru wannan shine gaskiyan zance wanda suke jayayya akai wasu su ce mun kace shi wasu su ce shi din ma shege ne wasu su ce shi din ma wane ne to wannan ga shine hakikanin labarin Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min walad Allah bai cancanci da da ba bai cancanta ya rike da ba subhana idan qada amran idan Allah ya hukunta wani lamari kawai zai ce da lamarin kasance fa inna min kulli hukun fa yaqul sai ce wa ina Allah rabbi wa rabbukum bai ce abi wa rabbukum ba Allah shine ubangiji na shine ubangiji fa'buduhu ku bauta masa هذا صراط مستقيم وانا شيء تمرك وانا جمالين وانا شيء لبارك عن النبي عيسى عليه السلام yana da cikin manyan annabawa manyan manzanni masu daraja ulul azmi min ar-rusul ya ta gwagwarmaya an nemi a hallaka shi Allah ya daga shi sama an nemi a kashe shi me ya faru sai Allah ya jefa siffar annabi Isa a ɗayan shi din sai Allah ya daga shi sama bar rafa'ahu Allah suna alfahari yahuda inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam mu muka kace Isa da Maryam Allah ya ce wa ma qataluhu ba su kace shi ba wa ma salabu ba su tsere shi ba su gice shi ba walakin shubbiha lahum an kamanta musu Allah ya daga shi sama sai ya sa a ɗayan su fuskar annabi Isa su suka ɗauka shi ba kuma kuna yi ba a nan duniya a sa fuskar roba a ɗauki fuskar wani a sa a wani har yau a kona abin da ya faru a duniya ban san tunanin mutane ba ni kan hankali na bayyana su ba mutuwar sarkin Jordan sarki Hassan na Jordan aka ce ya je Amurka yana da kansa yana menene ko to kaninsa shine mai jiran gado da ya mutu a can ƙanin shi ne zai zama shugaban ƙasa ƙanin kuma ba idan da idan sun wani can me ya faru sai aka ce ya samu sauki aka kawo shi a airport ya yi sajada a airport wai ya samu lafiya ya dawo ƙasarsa yana shiga fada ya sauke kaninsa ya kawo ɗansa ya sa a wajen ba a jima ba kuma ya kamu da ciwo kuma ya tafi kuma a lokacin an yi restrictive ba wanda zai shiga wajen wai kuma aka tafi da shi sai ya mutu ni tunane na ya mutu idan an ji ya mutu din mulkin za su samu rigima bari a sa wani riga ya zo ya ce shi ne ya canza ya koma a ce ya mutu ni tunane na abin da ina da ce yi tunani to kai dan adam ma yana yin haka za a dauki zifar wani a tsuran tashi duk abin da yake so hatta in yana shan taba wannan din za a koya masa shan taba in a hagu yake sha za a koya masa shan taba a hagu din duk wasu abubuwan da yake za a koya masa a sa masa fuskar ta roba shi wancan din a rike shi a sa wani ya zai abin da wancan din wanda ake so sannan ya bace sannan wancan din ya fita to idan mutum ma yana yin abin da yake so irin wannan me kake tsammani da Allah mahalicci wanda ya halicce mu daga ruwa wata kirista ce tana sauraron tafsiri na da ne labarin annabi isa ta ce kai sai ka ce yana wajen lokacin da aka yi wato yadda suka ake gaya musu gashi gashi wasu maganganun ta ji ya dace da abin da ya wajen su to gaskiyar lamari ne shine gaskiya akan annabi isa alaihi salam gashi yana cewa inni rasulullahi ilaykum ni manzon Allah ne gare ku مصدقا لما بين يدي انا القواتمك ما يغتتا لتابي دي ريغان سنه سنبشر برسول ياتي انا من البشري غريفو ده وني النبي ده زي بيانا اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات اسمه احمد النبي صلى الله عليه وسلم ينزلون ينسى احمد ده محمد ده الماحي ده الحاشي ده العاقب duk sunayensa kamar wanda suka fi shahara muhammad ahmad su tahir su al-mustafa abul qasim wannan kuniya ce Allah ya tafalan ma ja'ahum bil bayyinati yayin da zo musu da shiriyar wato annabi da aka yi masa albishir din nan da zo musu da abin da suke jira qalu sai suka ce hadha sihrun mubin wannan ai sihiri ne mabayyani su yahudawa suna jiran annabi ya fito ne a cikinsu. har suna gaya wa junansu ai akwai annabi da zai zo suna gaya wa larabawa annabi da ya kusa zuwa in ya fito za mu haɗu da shi mu yake ku da annabi ya fito sai fito cikin larabawa ta ce a ah, haɓ sai ba zai yi ba wannan shine gaba ba wani abu na'am ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله جل قدرته يتي ومن أظلم باب الظالم ممن افترى على الله الكذب كما متمن دي يكي كيران كريا يدنغان تاتا ga Allah kariya duk kariya ce amma mafi girman kariya ita ce kariya a danganta ta ga Allah Allah bai ce bai faɗa ba a ce ya faɗa bai yi ba a ce yi. wannan babu ƙarya da ta kai irinta kuma wannan mutumin da yake wa Allah ƙarya fa wa huwa yud'a ila al-islam shi kuma ana kiransa fa zuwa musulunci ana cewa ka zo ka rabota kai imani da Allah ka rabota ga duniya ka rabota ga lahira amma maimakon ya zo ya miƙa wuya sai ya tsaya yana wa Allah ɗin kariya ga kafircin ga kuma yi wa Allah ƙarya musiba biyu Allah madaukake ce wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah madaukake bai shirye da wa'inda suke azzalimi yana daga cikin ƙarya ga Allah mutum ya faɗi abu a cikin addini bai sani ba ko halal ka ce haram ko haram ka ce halal ko abin mustahabi ne in ka kai ce farilla wa Allah ƙarya saboda haka mai magana a kan addini ya yi hattara Allah ta yuriduna li yutfi'u nurallah su wa'annan da suke neman wato canza addinin Allah suna wa Allah ƙarya to suna nufi ne a ƙaryar da suke din nan yusfi unur Allah suka ce hasken Allah fi aqwalihim al-batila daga maganganun da suke faɗa na ƙarya din nan a cikin addinin Allah ko a cikin littafin Allah ko a cikin sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam suna faɗin maganganun da ba su dace ba suna so su kashe addini suna so ka ga addini wani lokaci suna so ka ga abinda annabi ya yi sai a nuna cewa wai annabi ma wai inda a wannan zamanin ne wai ko annabi ma'aida ya canza policy na shi taji to in a zamanin nan ne to Allah Allah din ba shine a wannan zamanin ba a wancan zamanin shine Allah a wannan zamanin shine Allah sai ya saukar da Qur'ani sai ya daumar da Qur'ani Allah bai san cewa Qur'ani zai zama salihi ga ko ina bane tukun ya dawo da shi sai dai rashin aiki da littafin Allah shine zai sa mutane su samu matsala amma da za a yi aiki da littafin Allah da mutanen China da mutanen Maiduguri da mutanen Lagos duk tafiyan su ɗaya ba abin da zai canza amma da aka bar littafin Allah shine kowa yana amfani da kokolwarsa to suna kiran ƙarya ne don su kashe hasken Allah hasken addinin Allah kuma ba mu iya kashe shi kamar da in rana ta fito akwai da zai iya tarewa kace ban son rana ne yau ta zafi bari in tare mutane su huta to kai kuma ina jin ko kitsen ka ba za a samu ba in har ka je ka tare za ka zama babu to Allah ke ce suna su kashe hasken Allah bi afwahim da bakunan su ma'ana da kalelin da suke faɗa ba wai da bakin sun je suna huhu suna a'a maganganun da suke faɗa na ƙarya na kawo shi ba cikin addini wani lokaci a tsangwamin addini wani lokaci a tsangwamin annabi wani lokaci a tsangwamin musulman wani lokaci a tsangwamin qur'ani ga sunan ababai iri-iri makirci iri-iri makirci iri-iri ana zuwa da ke ba don komai ba don ku a sa ku zama kuna da kasala akan addini duk wanda yana rike da addini musulunci wallahi ya kwantar da hankalinsa Allah ya gama maka zaɓi Allah ya gama maka zaɓi ka rike wannan addini ka mutu ka mutu akai wala ta mutunna illa wa amtum kada ku yadda ku mutu sai kuna sai ka koma ga Allah ka fara ganin sakamako kace barka barka domin a yanzu a duniya babu sakamakon babu bambancin to imaninka ne zai nuna maka bambancin da sakamakon shine alladhina yu'minuna bil ghaib Allah madaukake ce yuriduna litunu rallahi bi afwahihim Allah ce wallahu yutimmu wallahu mutimmu nuri Allah shi mai cika hasken sa ne a san yake wa Allah illa an yutimma nura anan kuma yake wallahu mutum manoji lalle Allah shi mai cika hasken sa mai cika hasken addinin sa ne walau karihal kafiruna ko da kafirai ba sa irzaman lahu wa ziyadatan fi marad qulubihim a ƙara musu ciwo a zuciya duk wanda yana so a ce la ilaha illallah ta kawo a bayan kasa to kawar da shi shine sauki me aka yi don a hana addinin Allah lafiya kalau ana zuwa umra sai aka zo aka ce mana corona ta bulla ko an samu sauki fa an bude fa an fara tafiya mu ma Allah ya sa muna cikin tawagar da suka tafi muna dawa za ka bi za ka ce ai me wannan sabon da kuke fara na karshen nan wai ta bayyana a Najeriya za ka zo ka ce to an rufe umra to don ba mu je umra ba mun bar musulunci ne ko haji ba mu je ba ne mun bar musulunci ai hana mu aka yi baki muka yi ba to makirci yana nan yana yawo sai mutumin da ya sa hankali wallahi an yi amfani da corona don rubuta addinin Allah amma addinin Allah bai tabuwa kana danne shi zai fara fantsama har da kai din Allah ce walau kari har kafiru wallazi ka karanta wallazi arsala rasulahu bil huda shine Allah subhanahu da ya aiko da manzonsa da shiriya wa dinil haqqi da kuma addini na gaskiya shine musulunci li yuzhirahu ala ad-din kulle don Allah ya ɗaukaka wannan addini na musulunci akan dukkan addinai walau kariha al-mushrikun ko da mushrikai ba wannan kada ya isa mumini ya kwantar da hankalinsa kai kai abin da zaka iya Allah shine zai kare addinin sa Allah ya ba mu iko ikhlas cikin aiki ya gafarta mana kurakuran mu walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله